DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin abu namu maganin kwaɓe mu. Shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewa iyali baki ɗaya. Tala Amadu ce ke lale marhabin da ku a wannan shirin. Nagoya jabaya Kazaro Mamata aiki cikin daraja. Batun cin zarafin ɗiya mata daga maza da ma maza daga mata na ƙara yawa cikin al'umma wanda a yau batun yake ci gaba da kamari har yake haddasa rashin zaman lafiya a tsakanin maza da mata da ma 'ya'yansu. Ga dai ra'ayin wani namijin da bai so a faɗi sunansa ba, inda yake cewa a wanga zamani da suke ciki wasu maza ma na ɗanɗana kudarsu wajen mata. Gaskiya akwai musgunawa da dama da ake samu mata suna yi misali na farko wajen bayar da haƙƙi miji ne yau an waye gari matar shi za ku ga akwai ma kai hawa da tana bugun namiji da zagi da rashin magana mai daɗi wanda ya kasance babban musgunawa ce tsakanin namiji da mace yanzu an waye gari za ku ga misali kama wajen ko a ce a waye gari mace ta hita gida ba tare ta tambayi miji ba sannan kuma ta dawo lokacin da ta ga dama ga yara babu ɗora abinci kan lokaci wannan ma cutarwa ce babba wadda kuma gaskiya abin kiyayewa ne. Sautari ana ganin kamar mata su ne suka fi gamuwa da cin zarafi a zamantakewar yau da kullum kamar yadda yake wajen wasu matan na agadas wanda a cewar su su ga naune ba shi yau ba saboda wata ka da na gani wallahi so ɗaya amma wata yarinya karama a shekara shida ban ji daɗi ba saboda har ranta babu shi a wannan abin ya matsala da yawa na abin na ya shiga raina cikin musguna da na gani da wadda dai take ma cikin tashe ma a yanzu mata kamar in kina aiki in namiji ya ga kina aiki kina dan kama dan kudin da ke kama shi kurum sai ya yi aljihun shi to wannan ma gaskiya musguna tunda mu Allah bai dora mana ba gaskiya mu ci da kanmu mu sha da kanmu kan mustara ita kuma Maryama Mudi mai bada tarbiyya ce a makarantar boko kuma masaniyar harkokin da suka danganci mata da kananan yara ta ce ba wai mata uwaye kawai ake cin zarafin su ba wannan lamarin na musgunawa ya shafi 'yan kananan yara mata bayan ta tabbatar da batun ta kuma faɗa mata tashar DW yadda suke kokari wajen ganin sun kare yaran. Domin samu wannan kakin guda. Aka ce mu ga wata yarinya can wani yana lalata da ita muka taimaka muka iske su to yake samu yana profite ashe ba su guda bane ba ma so muka yi tafka mashi dan banzan kashi Allah ruha mashi asiri da iko suka zo tun da deja konsayam yana ne zai abin gaye a filan iko suka suka dauke shi suka tai da shi da mu muka so mu ɗauki hukunci da hannunmu don saboda gobe ko ya ga wata baya mata ba. Wata rayuwa ke samu gane mace mai tsuwa, dubin gaisuwa zuwa gare ki. inganta yawaitar cin zarafi na mata daga maza da kuma maza daga mata da rashin tarbiyya shaye-shayen miyagun kwayoyi da ke ɗauke hankalin matan da maza da ke kai ga cin zarafi daban-daban kamar fyaɗe ba tare da sanin abin da aka aikata ba batun kuma da a yau yake haifar da rashin kwanciyar hankali a cikin gidaje lamarin da ya sa mata a yau ke ƙoƙari wajen ci gaba da nazarin irin hanyoyin da ya kamata a bi don ganin zaman lafiya ya inganta tsakanin maza da mata a cikin zamantakewa yau da kullum. ma Tambara Tamu Bilal, mai unguwar sabon gari bangaren mata ta faɗa mana yadda suke kashe wutan matsalolin da ke tashi tsakanin maza da mata. Eh, kamar in ga matsaloli sun suka samu a unguwa ta akwai hanyar da muke bi. Ni a kan ta yi tambara sai in je in ga mai unguwa na an shaida mishi mai unguwa ake kai ma magana ta shi mai unguwar sa anan sai yi magana da mutanen wanda suke da wannan matsala da yawa ma an sha ma gyara ta ma irin ta wagga matsala bata je ko ina ba daga nan wurin mai unguwa ta tsaya daidaita ta shi kenan a komo a zamana kin taba samun korafe korafe na mata su zo su ka miki kukan su game da musguna da ake musu cikin gidaje? Sosai ma mun sha samun su kuma mun sha gyara su. To zamantakewa dai ta mace da namiji wani bikin san halin zaman armi tsakanin mace da namiji wani abun bai kai bai ka ba ma sai daga nan ma sai a ta shi a gyara shi wani abun wanda ka san ya hi ka shi kuma sai ka je can kuma sai ka gaya ma mai unguwa mai unguwa sai zo nan da ya yi kira miji ya miji bayani shi da macen da ya zama da su kuma sai ya daidaita su daga nan su koma gidajensu. Akwai wasu musgunawa da ba a gani musamman ma fannin kiwon lafiya kamar fyaɗe magana zuci da sauransu inda likitoci na mata ke cewa rashin ɗaukar mataki da hukunta waɗanda ake samu da aikata ta'asar da kuma kin kai ƙara gaban hukuma da wasu iyaye ke yi. Madam Abdullahi Halima likitan mata ce a karkar jihar agadis ta kara mana haske kamar haka. Cin zarafin mata akwai wanda ake gani haka ko an bige ta ko an ja mata gashi ko an bata kashi haka akwai wanda ba a gani kamar na saduwa haka shi ba a gane shi kuma akwai na yarinya karama haka in an mata eh kamar yin an mata fyaɗe ba a yi saurin kai ta ba gidan likita yana tana rike abun a ranta har ya taba mata kwakwalwa kuma akwai na in mace tana da hali haka tana da kuɗi haka miji bai iya mata wa'ansu abubuwa sai ya ce ita za ta yi da kanta kenan duk cin zarafin iya mata ne nan ake Mata dai na da daraja ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, sai dai wasu mazan na sanya kafa suna halbe waɗannan darajojin. Ustaza Suwaiba ta ƙara mana haske kamar haka. in dai ƙasa ta musulmi ce za a ɗauko ƙabi'oi na musulunci za a ɗauko abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar mana gado ba za a sha wuya ba khadija fa mace ce wannan har yanzu ba mu ganta ba amma da an yi magana sai mun ce radiyallahu ana yardar Allah ya tabbata a gare ta me yasa saboda ta gwada irin ta ta gudunmawar irin taimakon da ta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har musulunci ya ginu har ya kai ma ita da kanta ita ce farkon wadda ta musulunta kenan mata ashe muna da irin gudunmawa wadda za mu bada a fannin komi mata wallahi muna iya bada gudunmawa amma kash sai aka sake mu idan aka sake mu abin ba zai yi kyau ba dole mata komi sai ana jayo hankalin mace ita mace Allah subhanahu wata'ala da kanshi da ya halicce ta sai da halicci Adam a cikin Adam ne ya ciri ya yi hawa'u kenan mace ita in aka ce an sake ku karan kanku ku tai ku yi abin kuka ga dama za mu yi abin muka ga dama kuma babu kuma haka zalika su ma mazan in suka ce ba za su gamu da matan ba abin ba zai ta ba a ƙasar Nijar Ba a Agadas kaɗai ce garin da ke fama da matsalar cin zarafi na 'ya'ya maza da mata ba, ko a sauran jihohin Nijar lamarin ya kasance iri ɗaya. Don ganin an magance wannan matsalar, sai shugabanni sun daina shiru da bakinsu da kuma daina rufa asirin waɗanda suka aikata wani laifi ko kuma duk wasu rukunnan cin zarafi, ko sulhuntawa ta hanyar ba da shawarwari cikin ruwan sanyi tun cikin gida ko unguwa ta haka za a samu matsalar ta yi sauƙi ko ma an kau da ita kwata-kwata don zaman lafiya ya inganta a tsakanin al'umma. Hajiya Baraka ɗaya daga cikin shugabannin mata masu gwagwarmaya wajen kare hakkokin ɗiya mata ta faɗa mana irin gudummawar su wannan fannin. Cin zarafi dai kala-kala ne. Cin zarafi ana ma mata shi kuma ana ma yara shi. Yanzu kamar mace ta gaya mun matsalolinta, mu kuma sai mu diba, mu bincika, mu gani wani irin matsaloli ne ta fuskanta. Dangance da haka nan za a samu hanya wadda za a magance mata wannan matsaloli. Kamar a ƙarshe wani kira kike ga ɗiya mata da ma maza abokanan zaman mu bisa kan zamantakewa yau da Madalla bisa kan zamantakewa yau da kullum mace da namiji dai complementarity ne kenan kama ma juna ne ake kenan ya kamata ni in san mutuncinka kai ka san na ka bar musguna mini in bar musguna maka kowa ya kare hakkin kowa sai a ji daɗin zama na duniya masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin da fatan kuma waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su yi amfani da shi a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka don kammaluwar shirin ni da na shirya na kuma kuma gabatar Tila amadu ke muku fatan alheri sai wani jikon idan mai duka ya nuna mana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu zama lafiya. Fatima, Fatima, Fatima, Fatima, Fatima, Fatima, Fatima,